ta yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum Zainab Ibrahim ke farin cikin sake haduwa da ku cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. Gwamnatin Najeriya ta bayyana kammala shirin samar da kotunan tafi da gidanka da za su rika hukunta masu aikata laifin cin zarafin jinsi a fadin jihohin kasar 36 ciki har da babban birnin tarayya Abuja. laifin cin zarafin jinsi wanda ake kira da gender-based violence a turance na daga cikin laifukan da aka fi aikatawa a duniya kuma hukumomin duniya ke ƙoƙarin ganin an gaggauta kawo ƙarshen sa. alƙalin baya-bayan nan da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun nuna cewa ɗaya daga cikin ukun mata miliyan 736 a duniya na fuskantar nau'uka daban-daban na cin zarafin jinsi sai dai ana ganin rashin ɗaukar matakan da suka dace musamman jan kafa da kotuna ke yi wajen hukunta waɗanda ake kamawa da aikata irin wannan laifi na ƙara ta'azzara lamarin musamman a nahiyar afirka A game da wannan batu, shirin rayuwata a yau zai yi duba kan wannan yunkuri na gwamnatin Najeriya tare da jin yadda matakin zai taimaka wajen gaggauta kawo ƙarshen matsalar cin zarafin jinsi. bakinmu sun hada da Nana Hauwa Isa, 'yar gwagwarmayar yaƙi da cin zarafin jinsi, tare da barista Ibrahim Adamu Bako, masanin doka a Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakilinmu na jihar Nija Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana a kai. Rayuwata. gwamnatin najeriya ta bayyana wannan mataki ne a yayin taron yaƙi da cin zarafin jinsi na yankin yammacin afirka da ya gudana a abuja shugabannin addinai da sarakunan gargajiya da suka hada da mai alfarma sarkin musulmi sarkin ile ife da shugaban kungiyar kristocin najeriya da ma wakilai daga kasashen yammacin afirka na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro nahiyar afirka wadda ita ce aka bayyana a matsayin kan gaba wurin fama da wannan matsala abin da wakiliyar mata ta majalisar ɗinkin duniya beatrice ayon ta ce sarakunan gargajiya na da muhimmiyar rawa da za su taka a wannan yaƙi. wannan ƙayataccen taron ya nuna muhimmancin sarakunan gargajiya da shugabannin addinai a wurin kawo ƙarshen duk wani nau'in cin zarafi a cikin al'umma musamman cin zarafin mata da ƙananan yara. sarkin ilaife oba adeyeye ya ce hakika suna da rawa da za su taka a matsayinsu na shugabanni. muna da rawar da za mu taka kuma ina ganin akwai buƙatar mu ƙara ƙaimi yana da muhimmanci mu kare mata a matsayin mu na shugabannin addini ya kamata mu nuna shugabanci wurin yin magani kan kawo ƙarshen duk wani nau'in matsala da rashin adalci ciki kuwa har da cin zarafin jinsi tare da aiki wurin samar da ingantacciyar al'umma da kowa zai iya rayuwa a cikinta ba tare da tsangwama ba and flourishing. Ministan harkokin mata ta Najeriya Oju Kennedy Ohanen ya yi ta ce gwamnati ta kammala shirin samar da kotunan tafi da gidanka da za su rinka hukunta waɗanda aka kama nan take. Na yi hoɓasa wurin samar da kotunan tafi da gidanka da za su hukunta masu aikin laifin cin zarafin jinsi. Za mu fara da kaddamar da na farko a Abuja mun kuma kammala shirya na jihar Oshun, Anambra da ma wasu jihohi. Na yi alkawari zan samar a kowace jiha a faɗin ƙasar nan. ana ganin kafar waɗannan kotuna tare da ɗaukan sauran matakai za su gaggauta kawo ƙarshen aikata duk wani nau'in cin zarafin jinsi ba a Najeriya kaɗai ba. RFI. To madalla an gaishe da Ismail Abdullahi Karatu. Yanzu sai zantawarsa da Nana hawa Isa, 'yar gwagwarmayar yaƙi da cin zarafin jinsi. Gaskiya dai da muka ji labarin wannan ci gaban daɗi muka ji because laifin cin zarafin jinsi ba laifi bane da ɗan adam yake so a samu a ya samu kansa cikinsa. Kuma yawanci da cases da muke yi sai in abu haka ya faru sai ka ga wai in ka je kotu ana dan daukan lokaci kuma ba zan ce laifin police bane ko in ce laifin kotu bane don yanayin yadda tsarin kotu yadda aka kafa shi shi yake kawo wai nan dile because kotu in an je kotu za a a ji a kawo wannan a ji a kawo wancan evidence din akwai kara da yawa a kotu kafin mutum ma ya zo wata rana ma an je neman shaida sai a ga wanda ya kamata ya kawo shaida ya yi tafiya ya yi nisa kudin mota da zai zo ma da wahala so wannan ma yana sa sai ga cases bai tafiya kuma an ce at the end of the day justice delayed is justice denied so yanzu da wannan kotun tafi da gidanka gaskiya abu ne mai kyau don in laifin ya faru a daidai lokacin da ya faru ko ina ne abin ya faru ba dai sai kun zo cikin gari an zo an samu kotun da ke nan saye ba kotun zai zo har kofin gidanka a saurari karan kuma a yi hukunci a kai musamman jihohin arewacin najeriya wannan matsala na ta yin yawa abu ne da ya kamata a magance tuntuni shin kina ganin tsaiko ko kuma ce jan kafa da kotuna ke wurin hukunta masu aikata laifin shi yasa laifukan suke karan yawa ni ba zan ce wai dan ana ja baya shi ya sa laifin kan ke yawa ba dau shi ma dalili ne abin da ke faruwa shine in abu ya kai kotu sai ka ga ana jan baya shine ma yake kace mana kes gaskiya ba ma zuwa kotun bane masalan bot jan bayan da ake yi baya an fara kes shi yake kashe mana kes so kuma ina son jama'a su taimaka in abu ya faru ma dan uwanka ko neban ka ji labari ka taimaka musu in sun ce a ah, kotun wannan fa gobe ne kuma gashi na bamu da kuɗin zuwa ku ce to za mu iya taimaka muku dun in ana haka sai ka ga mutanen ma garin za su san wai ah, garin nan fa abu ya faru haka mutanen garin nan ma ba za su ma yadda ba za su tsaya ne ma wanda aka ma laifi. fatan masu saurare kun ji daɗin waƙar nan daga bakin Habi Lakke da ke ƙasar Habasha. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da barista Ibrahim Adamu Bako, masanin doka a Najeriya. Akwai doka ta ƙasa wanda ake kira VAB law. Wata doka da ta haramta Da ta haramta cin zarafin jinsi. To a wannan dokan ta tanaji laifuffuka da kuma hukuncin da za a yi ma mutane. To kaga doka yana nan. in aka samu masu laifuffuka kuma ba a samu matakin hukunta su ba ai laifuffukan za su ci gaba da aukuwa shi me ke kawo jan kafa a hukunta masu aikata irin wannan laifi a Najeriya in ka duba a can baya laifuffuka da ya shafi cin zarafin jinsi abubuwa ne wayanda dokokin ƙasa ba ta yi tanaji a kan wasu ɓangarori da dama ba mm. to kasance wannan sabon dokan da ya zo sai ya ba da wato kyakkyawan bayani a kan menene laifuffuka an kuma menene hukuncinsu kamar misali ka ɗau laifin fyaɗe laifi ne wanda za a iya yanke maka hukuncin zama na dindindin a gidan yari ko kuma hukuncin shekara sha hudu wanda muke kiran su a turanci akan ce capital offense dole a yi taka saboda kar a hukunta wanda bai aikata laifi ba wannan kotu da da aka ce za a samar ta tafi da gidanka wato mobile code kenan shin ya wannan kotuna suke sanin ya za su yi aiki a halin gaskiya wannan kotun abu ne mai kyau saboda ita kotu ne wanda take tafiya ta zanta da hukunci ga masu laifi a inda suka yi laifin nan take so zai yi wuya ma a dau kwana ɗaya biyu ba yi hukunci ba saboda ne suke wannan hukuncin alƙalai za su za su wannan kotun bambancin sa shine ba za su zauna a kotunan su da suka saba zama ba fita za su yi kamar misali park na mota ko wani kasuwa inda ake ake ganin ana wannan ayyukokin na marasa kyau sai a kafa kotun a wajen kawai ana zuwa an aka kai laifi za a zo a gabatar da kai a gaban kotu a take a wajen a lokacin covid-19 an kafa irin wannan kotun alkalan tafiya suke su tsaya bakin titi ga kujeran su ga jami'an tsaro wanda aka kama a hanya a take a wajen a mai hukunci in za a ci shi tara a ci shi tara in za a kai shi gidan yari a kai shi gidan yari bisa ga eh, abin da toka ta tanada. so wannan kotun takan taimaka wajen gudanar da shari'a a lokacin da ya dace tattaunawar Ismail Karatu Abdullahi Abdullahi da barista Ibrahim Adamu Bako, masanin doka a tarihiyar Najeriya. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya a gare ku masu saurare, shin kuna ganin samar da kotunan tafi da gidanka don hukunta masu aikata laifin cin zarafin jinsi zai taimaka wajen rage yawan masu aikata laifin? Kuna da wata shawara ga hukumomi da jagororin waɗannan kotunan? Jan hankali ko kuma kira ga al'umma fa sai mun ji daga gare ku. madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakilinmu daga Nija Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim ke cewa mu huta lafiya.